A yanzu haka dai sauke shugabannin riko na ƙananan hukumomin jihar Niger da gwamnan jihar ya yi tare da mai gurbinsu da shugabannin ma'aikatan ƙananan hukumomin ya bar baya da ƙura. A makon jiya ne dai gwamna Abubakar Sani Bello ya sauke shugabannin rikon da ya gada daga tsohuwar gwamnatin PDP. To amma sai mai gurbinsu da shugabannin ma'aikatan ƙananan hukumomin da ake kira DPM a takaice. To sai dai wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyarsa ta APC lamarin bai masu daɗi ba, domin kuwa a cewar su ne ya kamata a baiwa rikon ƙananan hukumomin kafin lokacin zaɓen. Alhaji Aminu Bello Kofar Guga tsohon shugaban rusasshen jam'iyyar CPC a yankin gabashin jihar Niger, wanda kuma jigo ne a jam'iyyar APC a jihar, ya ce gwamna Abubakar Sani Bello ya tafka kuskure. to a gaskiya duk wanda ke dan siyasa ne wanda ya fara daga kasa da grassroots ya kai labur na siyasa ya ji wannan abin da gwamna ya ya san ba a daidai ba ita abin da ke a magana na tsakiya a rage nauyi ne ga shi gwamna abin da bai sani ba because ko ba komai ko da mutum biyar ka naɗa waɗannan at least kamun lokacin da za a zo zaɓe su za su tallata jam'iyyar nan su za su tallata manifesto naka. To amma a nashi gefen tsohon ɗan majalisar dokokin jihar Niger Honorable Ahmad Dogara na jam'iyyar ta APC ya ce sun gamsu da matakin gwamnan. A state din ba kuɗi yana yanzu da yasa 'yan ma'aikatan gwamnati DPN din da yasa ai ya ce daga nan zuwa wata uku za a yi election. 'Yan siyasan da kaga suna korafe-korafen nan ba su san ma abin da suke yi ba ne. A wani taron manema labarai dai kakakin gwamnan jihar Dr. Ibrahim Doba ya ce sun baiwa shugabannin ma'aikatan ƙananan hukumomin ne saboda matsalar ƙarancin kuɗi da suke fama da shi kuma nan da watanni uku za su gudanar da zaɓe. Tuni dai dattawan jihar Niger suka fara baiwa 'yan siyasar haƙuri, Alhaji Lawali Shukura, shugaban kamfanin Shukura Bread na ɗaya daga cikin dattawan. Sai an yi haƙuri abin ba na gaggawa ba ne. Muna fatan jama'a za su yi haƙuri kuma za su ba gwamnati haɗin kai, za su taimaka ma gwamnati tun daga ta jiha har zuwa ta tarayya da addu'o'i na alheri. A ɗaya gefen kuma bayanan sirri da na samu na nuna cewa tuni jam'iyyar PDP ta yi maraba da wannan mataki na gwamnan, saboda zai ba ta damar ɗibar nata rabon a lokacin gudanar da zaben ƙananan hukumomin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.